Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai masu sauraro asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa ministoci na gudanar da rangadi a yankunan ƙasa domin lura da yadda damana ke tafiya. Nan da lokaci kaɗan ne hukumomi za su kaddamar da babbar asibiti ta musamman a nan ya mai. Ma'aikatar kula da ayyukan hannu ta yi wani zaman babban taronta a yau. a rahoton musamman za ku yi cewa an kaddamar da wani shirin gaggawa domin tsaftace birnin yamai ga labarin ɗaya bayan ɗaya tun farkon makon da ya gabata ne mambobin gwamnati da dama suka fara wani rangadi a cikin yankunan ƙasa inda suke lura da yadda damanar bana ke tafiya a dufaɗin ƙasar kafin a kai ga ɗaukar wasu matakai. Na ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Muhammad Gungu Dantani da Muntar Muhammadu ya fasara. Ya shafi kowane minista ne da ya kawo ƙoƙarinsa musamman akan nauyin da aka ɗora masa, wanda ya shafi jihar da zai yi rangadi domin gane wa sa yadda yanayin damunar shekarar bana yake wakana, wanda bayan ziyarar kowane minista a cikin wannan tafiya yana tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sha'anin noma da kiwo. Bayan wannan ziyarar kuma jami'an da ke kula da da sha'anin noman suka yi wa minista raskuna irin yanayin da suke gani. Bayan haka shi ma ministan yakan yi raskuna na ƙarshe wanda a ƙarshen rangadin gabaki ɗaya duka mambobin gwamnati da ke cikin wannan tafiya za su yi raskunan ziyarar da suka yi wajen taron majalisar ministoci wanda zai bai wa gwamnati damar ɗaukar matakan da ya kamata. A gaida Muntari Muhammadu, ta bari mu ji yadda 'yan ƙungiyoyin fararen hula ke kallon wannan rangadi na ministoci. Sakatare janar na kungiyar ma'aikatan gidan gona manu bage na da ra'ayin cewa wannan abu mai kyau ne ga ƙasa amma kuma ya yi allah wadda da ganin cewa ministocin da abin ya shafa kai tsaye babu su cikin rangadin. mun gani ministrori da dama yau suna nan suna ziyara cikin karkara don su zo su ga yaya wagga damana ta wakana a cikin karkara mahimmancin waɗannan ziyara shine kamar yaya da kowa ya sani gwamnati yana da al'umma gaba daya damana ta sabka yau da wata biyu wata uku wani fanni eh, ya kamata gwamnati ya san wannan damana cikin wani hali take yau mutane sun samu sun yi shimka cikin lokaci wannan damana tana gudana yadda ya kamata ruwa ya wadata koko akwai barna koko akwai hori irin wannan ne ya kamata yanzu a ya zagaya a gani sai muka ga to ya zamanto wato ba ministrori kawai waɗanda suke kula da wannan aikin su da suke yi har wasu ministroni ma da abun bai shahe su ba ake gamawa abun ya zama siyasa a lorko ana son minista ya je da tawaga cikakka ingantatta wanda kowane fanni na ayyuka na gona akwai kwararre wanda ya san inda ya kamata a samu a tattauna da manoma da kungiyoyin manoma a tattauna da waɗanda suke waye manoma kansu da sauransu waɗannan shine ya kamata da ma'aikata na kowane komin da kowane gunduma to sai zaman to kamar yadda na ce wannan mission tana da muhimmanci tabbat saboda ya kamata a gani ina da mana abba take don a san matakin da za a dauka nan gaba manu baki kenan shugaban kungiyar sunan nan da lokaci kadan ne za a kaddamar da babban asibiti ta musamman a nan yamai kafin kaddamarwar a mako mai zuwa ofishin ministan kiwon lafiya al'umma ya gabata. wa manema labarai asibitin ayyukan wannan asibiti da kasar can ta su sun share shekaru biyu da rabi ana gudanar da su asibiti na ɗaukar gadaje 500 kuma an saka miliyar 45 cikin ayyukan gina ta darakta mai kula da kayan aiki da wasu kayayyaki na kiwon lafiya da a ofishin ministan kiwon lafiyar mamman kasiya adamu ya yi muna ƙarin haske Kun gani dai asibiti ce da ta ƙunshi sassa daban-daban. A nan tsaka da kuke gani wani katafaren ɗaki ne da ake kula wajen karɓar marasa lafiya a cikin gaggawa da kuma sashen da ake kula da gwaje-gwaje ta auna lafiyar jama'a. Sai a ɗaya ɓangare kun gani wani babban ɗaki ne da ake kula da riƙe marasa lafiya da wajen ajiye gawawwaki da dai sauransu. Kenan babbar asibiti ce da take aiki da waɗansu asibitoci ba sa iyawa. Wannan zai zai sanya a rage cinkoson kai marasa lafiya a cikin waɗansu asibitoci da ba su da ƙarfin ɗaukar nauyin cututtukan da marasa lafiya suke fama da su. Mamman kasiya da muke nan jam'iyya ofishin ministan kiwon lahiya. ma'aikatar kula da ayyukan hannu ta nijar ta suma wani babban zaman taronta a yau da safe malarta taron batu na nazari ne akan kundin tsarin ayyukan ma'aikatar an dai kafa wannan ma'aikatar ne a shekarar biyu aka kuma kaddamar da ita a shekarar 2014 yayin da ta yi a wuyanta shine bunƙasa fannin ayyukan hannu alhaji abdullahi duf shugaban ma'aikatar wato reshen agadar ya yi wa adama dawaki ƙarin bayani Yana taka muhimmiyar rawa wajen shiga tsakanin ma'aikatan gwamnati da ƙungiyoyi masu hannu da shuni da duka waɗansu masu rawa da tsaki da ke cikin wannan sashe. Gurin dai shine bunƙasa sha'anin sana'ar hannu da kuma yaƙi da zaman kashe wando. Sannan kuma za mu kawo mu wajen samar da kuɗaɗen da ke shiga aljihun gwamnati. Muna da ayyuka iri daban-daban da suka kai wajen ɗari biyu a fannin ayyuka hannu. Kuma duka hanyoyi ne da ke kawo ci ci gaba da kuma tattalin arziki. Kun san mafi yawan abubuwan da muke yi masu zuwa yawon bude ido ne suke sayan mu To yanzu sanin kowa ne saboda matsalolin da ke akwai ba sa zawa. Yanzu abin da muke so shine gwamnati ta kama mana jama'a su rinka amfani da kayayyakin da muke yi. Projen Fede da ma'aikatar iri sun soma wani taron horo a yankuna daban-daban na ƙasa. yayin da aka kaddamar da wani taro na ini uku a otel sahel a yau din wasu matasa mabobin jam'iyyun siyasa da kuma na kungiyar fararen hula ne ke halartar taron beatrice bianchi daraktar ma'aikatar iri ta yi mana karin haske a game da taron Mun shirya euh, jerin tarurrukan ƙarawa juna sani ne wanda muka shirya na farko a jiya a nan ya mai, Sannan daga baya za mu shirya ire-iren waɗannan tarurruka a cikin jihohin ƙasar nan, musamman ma a jihar Difa da ke fama da matsalar tsaro. Gurin da muka saka a gaba shine tattaunawa tare da matasan jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula domin sanin matsaloli da buƙatocin 'yan ƙasa, musamman a game da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi masu zuwa. Sannan kuma za mu baiwa matasan damar bayyana ra'ayoyinsu a game da abubuwan da ke ci musu a ƙwarya. Kun ga a yau gashi mun haɗa su guri ɗaya abinda watanni baya a bane mai wuya. A yau kun ga gashi mun haɗe 'yan lumana da 'yan PNDS a wuri ɗaya. kinan abu ne mai matuƙar mahimmanci haɗa su tare domin tattaunawa. Beatrice Bianchi kenan daraktar ma'aikatar Iri. An sama wani zaman taron muhawara yau a ma'aikatar gwamnan jihar Agadez wanda ya haɗa mata 'yan majalisar dokoki da mata shugabannin ƙungiyar fararen hula na jihar Agadez. Taken taron shine gama ƙoƙari domin ganin cewa an haɗa mata da dama a madafun iko. Ƙungiya mai zaman kanta Jefes Niger ce ta shirya wannan taro. Madam Shebu Halimatu Sumaila jami'a a ƙungiyar ta yi wa wakilinmu Musa Maman ƙarin haske. to mu dai shine wa'anga matan wa'anda suka samu har suka yi kokowa har suka kai majalisar dokoki su kwaɗa ma wa'anga matan harhulla masu zaman kansu yaya ne suka yi har suka kai wannan matsayi dan saboda su ma 'yan matan masu eh, kokowa cikin kungiyoyin harhulla su samu su kula da harkokin siyasa su shiga siyasa kuma su samu su ma har su kai wannan matsayi don saboda a samu a ɗaukaka yawan matan da suke majalisar dokoki kenan in mata duk sun haɗa kansu kun ga mata su ne ke zuwa da fifi da fifi da an ce a zo a yi zaɓe an tuka mata mu ne ke zuwa mu yi zaɓe to in za mu kama mu mata yan uwanmu su yi mu zaɓa musu kenan kun ga dole ne a ce yawan mata a majalisar dokoki yayi yawa kenan kuma in suna da yawa a majalisar dokoki kenan sa'an nan ne za su samu dokokin da ya kamata su kula da haƙƙin mumuɗiya mata za su samu dokokin nan su samu su kai su kuma a samu a zaɓi dokokin nan dole dole tunda muna da yawa madam shebu halimatu sumaila kenan jama'a a kungiyar wata kungiyar mai zaman kanta gps kungiyar kwallon ƙafa ta Nijar wato Fenifut ta suma wani taron horo jiya da safe a gidan matasa da al'adu na Maraɗi domin masu koyarwa wato kimanin arba'in. horon ya kuma shahi masu koyarwa na matasa da na ƙananan kulab-kulab na jihar maradi a ƙarshen tuhurin za a ba su takardar shaidar ilimi wato lisansi wadda ƙungiyar ƙwallon kafa ta afirka ta tanada wato kaf kenan mai ba da horon maman hassan jori wanda mai koyarwa ne na kaf a ƙungiyar finifut ya yi ƙarin haske a hirashi da wakilinmu muhammad da maman football yana da ka'idodin shi to ba kowa san da shi ba yanzu ka'idodin nan ne muke so mu sa hannun su antrenor dan sofo da su horar da yaran su yanzu dai cikin wanga abin da horon da zamu hara shine horo wanda zai ba da diplom na harko na kaf da ake kira lisansi lisansi kinan shi antrenor da masu kula da yara da kankanan ekip na manya shi sha'anin balon niger yana da yawa akwai kakan da ka wa'anda masu horar da yara ba su da yawa me yasa ba su da yawa don saboda organization mu na nan organization yana neman kuɗi da yawa to kuɗin nan ba mu da shi da yawa shi ke sa wani abu ba mu samu mu yi shi an da da kuɗin muna iya a horar da masu horar da yara wannan zai sa tun da an sun lalle sun rike abin da an ka ba su an sun je za su yi aiki da shi lalle za su horar da yara kuma yaran su za su girma da horon nan har su zo inda za a ci amfanin shi to har yanzu dai muna nan a fagen wasanni inda ake ci gaba da gudanar da karawar kwallon kafa na kwambular kasa ta 'yan rukuni na biyu a zandar a jiya an yi karawar wato ini na hudu yayin da da safe a cikin rukunin be a rasin club ta yamai ta lallasa alkali nasara ta zandar da ci uku da nema da mulicin jiyan kuma an tattado su ta yi nasara akan gsa ta tawa da ci ɗaya da nema a yau da safe yan rukunin a sun kara ni'ima ta difa ta sha kashi a hannun talwa ta agres wadda ta yi mata ci uku da biyu a maraicen yau jangwarzo ta maradi da ta wato ta takali da sunan ta dalibiri jangwarzo ce ta lashe wato da ci biyu da wato da nema to yanzu kuma sai a dakace mu daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidiyo Kalangu tare da rediyon Istidiyo Kalangu ta yanayin Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai rahoton namu na musamman. Domin ganin cewa an raba garin Yamai da shara, shugaban ƙasa Isu Muhammadu wato ya kira wani taron taro a ranar litinin da ta gabata dangane da wannan batu a yau kuma an kaddamar da wani aikin kwashe shara a cikin shirya mai ta ɗaya. a ƙarƙashin jagorancin babban jami'in kula da shirin yame nyala ministoci da dama sun halarci bikin suma wannan aiki har da minista mai kula da tsaftace birane wato habi muhammad salisu ga abin da yake faɗa. Hukumomin da'irar babban birni mai har zuwa 'yan Nijar masu aikin sa-kai sun iya su domin kawar da shara a cikin babban birni mai da ke hadabar jama'a. A yau da safe ne aka kaddamar da wani tsari na gaggawa wajen kawar da shara, inda magajin garin da'irar birni mai ta ɗaya ya ce za su ɗauki ƙwaƙwaran matakai a kai. Ya kai sau biyu kenan da muke kwashe shara, amma abin kamar ba a share ba. Matsalar da ke akwai shine wajen gaggauta kawo motocin kwashe shara wanda za mu matsa ƙaimi a kai saboda rashin kwashe sharar da wuri shi yake sanya jama'a su rinka zubar da shara ko ina a ƙasa ba inda aka tanadar ba abin da ya shafi wannan tsari na gaggawa babban magajin babban birni mai hassan saidu ya ce tuntuni sun samar da isassun kayayyakin aiki kuma za su saka tsari da zai daɗe. Wannan tsari na gaggawa mun tsayar da shi ne a cikin watanni shida, kuma a cikin waɗannan watanni shida ba wai sharar kawai za mu kwashe ba, za mu ruguza duka shagunan da ke bisa hanya ne da kuma shagunan da ke zagaye a makarantu. Muna son kafin komawa karatu komai yana cikin tsafta. Sai dai har jama'ar gari suna da rawar da ya kamata su taka domin tabbatar da wannan tsari na haskaka birnin Yamai ya manyala kamar yadda ministan da ke kula da ci gaban birane Sale Habi ya bayyana. Muna kira ga jama'a da su kawo muna goyon baya a cikin wannan tsari na shugaban kasa wanda yake son birni ya mai ya zama madubi abin burgewa ga kowa. 'Yan Nijar dai suna kyautata zaton wannan tsari zai daɗe wanda mafi yawan jama'a su ne suke fama da matsalar shara a cikin muhalli. a gida mutane muhammadu dauke da fasarar wannan rahoto wanda da shi muka karshen labarin namu na harshen hausa na maricen yau ana muke fatan a huta lafiya idan an jima ko kuma zan bar ku tare da muhammadu gungu da labarai da harshen zaurmanci a huta lafiya